والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم البان كان والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da tabbas ga watan almuharram watan farko a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da wanda kuma shi ne yammaci na sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya darasin da ya gabata mun cike a ƙarshen suratul hasri yau kuma za mu tashi farkon suratul mumtahina ko al-mumtahana ko al-mumtahina duk wanda suka ta da shi suratul mumtahina ita ce sura ta 60 a jerin surorin alqur'ani mai girma sannan tana kunshe da ayoyi guda goma sha uku malai ce wa hadhihi ayatin suratul mumtahina madaniya wato suratul mumtahina sura ce madaniya bi an saukar da ayoyin ta bayan hijira wa hadhihi thalatha asharata aya wa mawdu'uha ar-ra'is al-adalatu fil islam fi mu'amalati al-kuffar al-harbiyyin wa ahli al-zimmah lil wato tana kunshe da aya goma sha uku babban abin da sura take magana akai adalci a cikin musulunci adalcin zamantakewa da mutane sawa'un mutanen nan musulmi ne ko kafirai ne su fi mu'amalatul kuffar wato adalci wajen mu'amalantar kafirai alharbiyina wanda akwai faɗa da buɗe wuta tsakanin mu wa ahlin zimma da kuma waɗanda muke da zaman aminci tsakanin mu yaya za a mu'amalance su wannan shine babban abin da surar za ta koya ubangiji ta'ala ya kire da mu zuwa ga daidai da kuma aikata daidai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل bayan bismillah ubangiji ce ya ayyuhu ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku riki abokanan adawata abokanan adawarku a matsayin masoya lafazin al'adu daga ada ya adu ne daidai da ka ce afa ya afu al'adu ala wazan fa'ul wato daidai da ka ce fa'ul shine adu wanda yake wazani ne yasawi fihi al-ifrad wal jam mutum daya in dan adawa ne ana ce masa adu in ma mutane suna da yawa ana ce musu adu in an ga dawa ko a ce a ada ko ka ce al'ada ko ka ce adu duk dai na fassara yan adawa ya danganci jerin aya ne zai tantance maka cewa mufradi ne ko jam'i ne amma a jirin kalmar a larabce in ma mufradi ne adu in ma suna da yawa kuma adu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya kada ku riki abokanan adawar ku abokanan adawa ta a matsayin masoya tulquna ilayhim bil mawadda ta yadda za ku rinka nuna soyayya a gare su lafazin al'inka yana nufin ɗaukan abu a jefa ubangiji ta'ala ya ba da bayanin wani sashi na ƙauna da mummune ke wa kafirai cewa kamar abu ne da aka yi shi ba tare da an yi tunani ba ba tare da an yi lissafi ba don bai dace ba irin yadda suke ɗaukan abu ka jefar ba tare da ka tantance a ina zai faɗa ba Shi ne sun ƙona idan bil mawadda wato kuna nuna soyayya a gare su ba tare da kun lura da cewa hakan akwai illa a musuluntarwa wa kad kafaru bima ja'akum min al-haq ga shi ko sun riga sun kafir cewa abin da ya zo muku na gaskiya wahayin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin kafir cewa ne a wurin bugu da kali yukhrijuna ar-rasula suna kokarin fitar da wannan manzon kaga bil alif wal lam wanda ke nuna sanannen manzo sanannen jakada shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna kokarin fitar da shi wa iyyakum da kuma ku din ma kanku suna kokarin fitar da ku daga ina daga makka sun kore ku ko sun tilasta shi har an sa yayi hijira sun kore ku sun tilasta ku kun yi hijira kun bar makka kun bar ku, kun bar ku, a garin da kuka saba a garin da aka haife ku yau ajali ko ba haihuwar ka aka yi ba aka binne cibiyar ka a ciki in ka saba da zama aka tace ka akwai wahala amma tare da haka suka kori manzon Allah suka kore ku daga cikin makka saboda me an tu'minu billahi rabbikum kawai dan kun yi imani da Allah ubangiji wa ma lakum minhum illa an yu'minu billahi al-azizul hamid kawai dan dai mutane sun yi imani kawai sai a kore su ba wani wanda suka yi wa ba daidai ba ba su taka wata doka ta ka'idojin zama a makka ba ba su saba kowa ba imani da Allah shine illa a kore su zai sai Allah ce in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wannan in kuntum kharajtum jihadan fi sabili yana alaka da me yana da alaka da la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya in kuntum kharajtum jihadan fi sabili kada ku riki yan adawa ta yan adawar ku a matsayin masoya in har da gaske ne kun fito ne daga maka kuka zo madina kuka kafa daula jihadan fi sabili dan yin gwagwarmaya wajen yada tafarki da, addini na wamti za a marbati da neman yarda ta tusirruna ilaihim bil mawadda da kuma kuna tsara sirranta musu soyayya a boye kuna nuna kuna son ba tare da kun bari an sani ba wa ana a'lamu bima akhfaytum ni ko ne mafi sanin abin da kuka boye wa ma a'lamtum da abin da kuka bayyana wa man yaf'alhu minkum cikin ku duk wanda ya ƙara aikata shi menene ya kara aikata ya kara nuna soyayya ga su waɗanda suke yan adawa ta yan adawar kudin wanda duk ya kara nuna yana son su nan gaba fakar dalla sawa asabiyya to hakika ya bace wa tsakiyar hanya wato ya kaucewa farki wanda yake na gaskiya bukar kallon ayar da da wadansu ababai da za su kara fito mana da ma'ana fili ya ayyuhal الذين amanu لا تتخذوا aduwwi وعدوكم aduwwakum تلقون na lafazin tulquna ilaihim ko jumlar tulquna ilaihim bil mawadda ko dai mu ce tulquna wannan jumlar gaba ɗayan ta hal ne ay halata kaunikum tulquna ilaihim bil mawadda tatawaddaduna ilaihim kuna nuna kauna a gare su kafin jumla ta zo ne hal ko ko mu ce a'a tulquna ilaihim bil mawadda wato tulquna jumlar gaba ɗayan ta kabar ana kaddara mata mubtada antum tulquna ilayhi bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum ila akhirih to kaga nan jumla tulquna ko jumla gane ku ko kun nan zo jumlar tulquna din nan khabar ne li mubtada'in mahdhufin takdiruhu antum tulquna ilayhi bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq al-alam sun kafir cewa abin da ya zo muku na gaskiya ga abin da ke nuna sun kafar cewa haka din gashi nan yukur juna rasul wa iyaku an so tu'minu billahi rabbikum in kuntum mu'minin jihadin fi sabili ila asar al-aya sannan kuma na lafazin tusirruna ilayhim bil mawadda daidai yake da turko da ta fuskar mai irabi abin da ka faɗa a kan shi ka faɗa a nan gurin na da irabi idan ka ce hal ne wannan ma ya zama hal idan ka ce a'a kabar ne da musallin mahzub da galiru antum haka nan gurin ma abin da za ka faɗa kenan sai na lafazin mawadda mawadda wanda yake shine khalisul hubbi wato soyayya wanda suke ba a gurɓata ta da ha'inci ba ita ce almawadda wato ta fi almahabba ƙarfi ta fuskar larabci shi yasa aka ce ita ce Allah ya wanzar tsakanin ɗan namiji da mace almawadda ba wai almahabba kadai ba wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun ma'ana mawadda khalisul hubbi ta tatacciyar soyayya da babu ha'inci a ciki wa an a'lamu bima asfaytum ma a'lamu ni ko na san me kuka koyi me kuka bayyana idan Allah madaukakin sarki in kun aika da wani sako a koyi na sani in ma kun bayyana na riga na sani dan haka na hane ku nuna muku kauna to bari mu karanta wadannan ayoyin guda biyu daga wajen suna da alaka da wannan إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء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 abin da yake nuna wa galibi ne akhdhul insani ala ghirra wato ka dangi mutum ba tare da ya fargaba ba tare da na tsammani ba a hausa kila sai mu ce tambata wato ya tambace ka mana ba ka tsammani ko da ka san zai yi ka amma ka san a lokacin ba zai shi ma'anar ne ma'anar in suka huku in har suka tambace ku ya kunu da kun ada to za su zanto sun bayyana adawa a sarari a gare don dan annan ya da kuma adawa abin da ake nufi za su bayyana adawa dan ka masu kama da dama suna kin amma da sun boye da suka jammace ku suka ci nasara a kanku sai su bayyana a sarari tunda sun sai yanzu ba ku da cewa amma a karan fari sun boye adawar ba sa son su nuna ba sa son tada kura har sai sun jammace ku yakunu lakum ada'a ay adawa ta adawata lakum wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu za su shimfida muku hannayensu wato ainihin da harsunan su bisu ita hanyar cutarwa basul aidi ya izu zuwa basul aidi bil hiba wato shimfida hannu ta hanyar mai kyauta amma kuma idan zai zanto basul aidi kuma lokacin birdarbi bil wa bil da yana ɗaukar wannan ma'anan a cikin harshen larabci an gane ko Allah madaukakin sarki ce da manzo sallallahu alaihi wasallam wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka wala tabsutha kull al-basti fataqud maluman mahsura lafazin tabsutha basu kenan yana zuwa da ma'anan kyauta bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha subhanahu wa ta'ala to kaga amma anan gurin basu aidi yana nufin mai duka domin jerin ayar shi ne zai nuna maka cewa me ake nufi in adawa ta zo aka ce abokin adawa ya tumfaɗa hannu ga abokin adawa ya masa mai kenan ya masa duka amma masoyi ya tumfaɗa hannu ga masoyi ya masa mai kenan kyauta wato jerin kalmomin shi zai tantance ma'anar da ake nufi wa yabsutu ilaykum aydiyahum jumbuda hannayensu akan ku bil qatl wa ta hanyar kisa da doka wa alsinatahum kuma su shimfiɗa harsunan su akan ku bisu'i da bakaken maganganu bisabbi wa shatmi da bakar magana da zagi wa waddu law takfurun sun so ina ma a ce kun kafirta yadda su wasu so kafirta wannan shine adawar da kafirai suke mana sawa'un mushrikai yahudu nasara yan addinin buda yan addinin kasar indiya masu kowane irin addini maguzawa in dai kafirai ne haka suka wa waddu law takfurun to me yasa cikin godan suke son su ina dalilin da yasa wasu suke son su wata maslaha ta duniya makwabtaka zaman tare dangantaka ko nawa makamantan haka sai Allah ce lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum dangantakar ku da ƴaƴayen ku ba za su amfane ku ba ran ta kiyama in san ƴaƴa ya sa kuka so wanda Allah bai so a so shi ba to wannan ba zai muku amfani ba ran ta kiyama lan tanfa'akum arhamukum ولا أولاد يعني المشركون الذين لأجلهم أكبرتم العداوة بينكم وبينهم طمعا أن يحفظوكم فيهم wato mushrikan da kuka nuna kauna a gare su a koye kawai dan kwaɗayin su tsare muku ƴaƴanku da dukiyoyinku wala yanfa'unakum min al'azabi la fid dunya wala fil su ƴaƴan da za a tsare muku dan da ba za su ba ko a duniya ko a lahira yawmal qiyamati yafsulu ranar tafi kyama ubangiji zai rabe tsakanin tsakanin ko mummune da kafirai wato mummune a kai su aljanna kafirai kuma a kai su wuta Allah ya tsare yau mana ke yamsu yaftilu ai yaftilu Allahu kin lafazin yaftilu bafi da mudarihi ne wato fa'iluhu dhamirun mutasil jawazan takdiruhu huwa yahudu ila Allah subhanahu wa ta'ala bil bina'i lil fa'il wa lil maf'ul wato a wata kira da yusalu bainakum a wata kira da yaftilu bainakum za a rarraba tsakanin ku ko a ce Allah zai rarraba tsakanin wallahu bima ta'maluna basir ubangiji subhanahu wata'ala yana ganin duk abin da kuke aikata hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ubaidullah bin abi rafi katibu ali wato kamar sakatare ne na ali bin abi talib يقول سمعت عليا يقول ناجي علي بن ابي طالب الله تعالى جاء بريه ينادي بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا والزبير والمقداد ماذا قال يا ايكيني ني ذا زبير الزبير بن الاوام كنان ذا المقداد ابن الاسود قال يتي انطلقوا حتى تاتوا روضه كك وصلت المدينه كم هي مكه har sai kun je wani ƙauye ko wani wuri da ake kira rawbatu ka fa inna biha za'inatan ma'aha kitabun fa khuduhu minha za ku ga wata mace akan rakumi ita ce za'ina wanda take haye akan dabba musamman rakumi za ku ga wata mace tana haye akan rakumi to akwai wata wasiƙa a wurin ta ko kwato ku dawo da ita aliyun yace fa zahabna ta'ada bina sayyidina hatta ataina rawda muka tafi dawakin mu suna sauri da mu har sai da muka je wannan wurin da da manzo Allah ya kwatanta mana fa idza nahnu juzaina kawai sai da wannan batar a haya kan rabu kaga wannan wahayi ne Allah lokacin suke yawa annabi cewa lalle batar lokacin da za a same ta suna wuri kaza fa kunna akhrij alkitab muka ce ke ba mu wannan wasiƙa da ke wuri فقال ما من إليك دا قلت والله با متوثيك دا وقلنا في مكتي لتخرجن الكتاب أو لنلقين الصيام قلت نعم. لك بدون لتاب وقوم بمكتب غرارة أصيب الضام عند وثيقة تكي ولكن هكا فأخرجت من إخاتي ليس بودا كين جاك من كنتر <laughs> لا ربا سنا تجاك من كنتر ليس بودا كين جاك من كنتر ليس بودا كين جاك من كنتر ba kai na bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai muka ga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan wasiƙa ba mu karanta ba da ai kawai ta su dauko shi da su kawo kai ba za su bude su karanta ba dai ya fito da ladabi sai muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa idza fihi sai ga abin da ke cikin wasiƙa min hasan min abi balta'a ila unas min al-mushrikeena wasiƙa ce daga Asim ibn Abi Balta'a zuwa ga waɗansu daga cikin mushrikan Makka mimman da Makka cikin mutanen Makka yukhbiruhum bi ba'd amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam yana labarta musu wani abin da ya shafi annabi wato sahabbai suna da ladabin magana ya san abin da sai ce ya ce musu kaza da kaza kawai sai ce yana faɗa musu wani abin da ya shafi annabi baya san ya fallasa dan uwansa tun da yana ba da wannan hadisin ne bayan an riga an saukar da ayoyi an ce an yafe maka. to tun da an yafe masa me da kawo laifin ba wani hikimar kawo laifin yanzu na ba da labarin ne zai yan baya ta san abin فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ce ma hadhihi ya hafiz ya kai hafin bai kenan kan sai ce la ta'dil alayya ya rasulullah ki maza Allah karke sauran zargi na ko kuma daukan hukunci a kaina inni kuntum ra'an min quraish ni dinnan mutum ne da na kasance cikin quraishawa walam akun min anfusihim amma ba ba quraishi ba zama ne ya kai ni tare da wa kana man ma'aka min al-muhajirin duk waɗanda suke tare da kai cikin mutanen da suka yi hijira daga makka lahum qarabatun suna dangi a makka da yan uwa Ya mauna ko muna biha ahliyahum wa amwalahum bi makkah saboda wannan dangantakar duk dukiyar da ke maka an tsare musu ita yan uwan su tsare ba ya sa a yi musu hawa su ko a sace yan uwan su da suka bari ba za a far musu ba saboda suna da dangi da da musu musulunta ba amma za su kare dukiyar dan uwan su da kuma ƴaƴan yan uwan su an gane ku yace ni ko ba da kowa a maka cikin dangi ba a babtu idza fatu min an-nasab bihim sai na so in dangantaka ta kwace mu ban samu dangantaka cikin ku shawa ba an afani a ilaihin yadda idan yi musu wani abu na baiwa ko wata kyauta saboda wannan abin da zan yi musu su kuma su tsare alfarmar ƴaƴa na gina da rabaro a maka kar ake su mutunci kun ji manufarsa kuma ba an su zalika kufra manzo Allah ban yi wannan badan kafirci wala sidadan an dini ko dan in yarda in bar addini fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kalli sa sai sai innahu qad sadaqa ya fada mun gaskiya wasu da manzo Allah ya san abin amma na su sahabbai da ya fada kada da sai manzo Allah sai kiriya kike amma sai ya fada mun gaskiya bai yarda ba kenan tun da ya fada mun gaskiya abin nufi bai aikata haka ba dan kafirci bai aikata haka ba dan ne dan da ake ya aikata haka ne don wannan din ta sa a sanya yawa yan uwansa kar a cuce su don wannan din ta sa kar a wawace dukiyarsa ko ta danginsa amma sauran kuraitawa da suke da dangi a maka suka yan wasu sun tsare musu dukiyoyin su to me zai faru daga nan sai Umar فقال عمر في عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله فاضرب kawai. yace maza Allah ba ni izinin in sare masa kai ya zai je faɗi sirrin manzan Allah wajen wasu mutane fa qala sai manzan Allah ce innahu shahida badra kar ka manta ba ya je yakin badar wa ma yudrika la Allah azza wa jalla tala ala ahli badr fa qala na'malu ma fikum faqad ghafartu lakum baka sani ba ko Allah ya kalli duk wanda suka je yakin badar ya ce da yau ku yi komai na gafarta musu ma'ana duk abin da za ku yi daga baya bayan kun dawo daga yakin badar ba zai muku cika zuwa ga aljanna ma'ana ko da ya yi laifi sai manzo Allah ya haɗa wannan laifin da kome wata hasana sabiqa fil islam wani aiki da ya gabatar sai wannan aikin mai yawa ya rinjaye yi laifin ka kaga da yake muqarana bayan da za ka samu wani mutum da ce bayan laifi ko daya ba amma me za a kalla idan ka kalli laifin su ka ga alkhairin sai ka yi masa hukunci da mai wanda ya fi yawa wanda duk shirin sai yawa to kaga babu yadda za a yi wannan kalmar alkhairi ya bi dukkan wanda alkhairin zai ya yawaita to kananan laifukan su kuwa wannan yawan alkhairin zai je nan sai wannan ita ce ka'ida ta mu'amala cikin addinin musulunci wanda ya kamata mu dauke ta a matsayin darasi yanzu da zama za mu ga yan uwa daga cikin yan uwa da muke tare su ko malami mai wa'azi ko dan hizba ko dan abin, ko wani shugaba ko wani attajiri ko wani memba cikin kwamitin masallaci ko wani abu ana tare da su yana da himma yana da kwazo amma da mutum yana ji daya sai mutane su manta da dukkan alkhairin da ya taba yanzu ga wannan rashin adalci ba ta ake mu goyi bayan laifin ba ko mu kare shi mu ce ba laifi ne da'a ce a wannan abin laifi amma cin wannan laifin ya rinjaye dukkan alkhairin da ya taba yi shi da abin da zamu kare sannan ba ta aka mu kyale shi akan laifin ba za mu yi kokarin iya cikin kokarin mu ga ya daina a ba ta hanyar da ta dace ba ta hanyar hantara ko cin mutunci ba wannan shi ne zama da ya kamata musulmi su sun tsakankanin su da juna to wannan shi ne sababin saukar wannan aya don haka abin nan da hafiz ibn abi balsa a yi malamai suna ta saurawa cewa menene ɗaya ne daga cikin abu guda biyu ko dai mu sai taqiya taqiya ta halatta cikin musulunci a wurin da ya kamata a yi ta tunda Allah ya ce la yattasil al-mu'minuna al-kafirina awliya من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة wanda duk ya nuna wa kafirai so to ya tabbatar shi ba komai bane a wajen Allah sai fa in yayi hakan dan takiya dan da hakan dan takiya ya nuna hakan dan kar su cutar da shi ko dan kar su kashe yana inda sun fi shi yawa in bai faɗo wata kalma da za ta zarga musu rai ba za su kashe ko za su cutar da shi cutarwar wanda la ya tahammalu ba zai iya jure mata to a nan sai ya faɗo ta kalma da baki don su daɗi amma a zuci ba haka ne su suka to wanda babu lafiya ga illa an ta kuma mu ba ko kuma ce yi hakan ne ya nuna so a zahiri ta hanyar rubutun wasiƙa a zuci baya son kuma ya nuna wannan soyayya ta zahiri ne da wata manufa dan ya tare yan uwansa da dukiyarsa da ke maka ba wai ya yi hakan ba ne dan yana son su har zuci ba kuma ya yi hakan ba ne kawai dan yana son ya fallasa asirin mummunai a hannun wa kafirai ba wannan ce fasa cikin ma'anonin guda biyu wacce za ta guda cewa mu ɗauka ta kiyar ko mu ce ma'ana ta biyu ma'ana ta biyu ita za ta guda cewa don galibi ta kiyar sai in ga ga to ka ku ce a ina ce a madina yake suna maka kaga babu wani batun cewa sun tsare shi ko wani abu makon haka da haka bai samu matsatsi na shiga cikin ta kiyar ba sai dai mu ce abin nan da ya yi ya nuna soyayya ce ta zahiri ba ta zahiri ba sannan da manufar da ta sa manufar kariya ga dukiyarsa da sa ba manufar tona asirin musulmai a hannun ka ina fata abin ya fito fili to kaga da garan ka gane wannan duk da haka abin nan da yayi daidai ne ko kuskure ne kuskure to amma menene yayi bayanin sa aka yafe masa kuskura kasancewar ya halitta yakin badar kasancewar ya halitta yakin badar bugu da kare kuma waɗansu malamai suka kara cewa ijtihadi yayi kuskure dan a yana ganin bari in dangi na da yan uwana da ke maka ta hanyar in rubuta wasiƙar nuna so ko da ko bana na son mutum wannan abin da ya yi ijtihadi wanda ijtihadi ya dace da yana da lada biyu wanda ya kuskure kuma yana da lada daya suka ce babban abin da ke nuna ma bai yi abin da ballanta na ce ya kafirta ba da Allah zai bude ayar sai ce ya ayyuhal ladzina amanu aiki kadai ne yayi amma aiki ambatan shi da me lamirin taro ya ku taron mu ne kadai ba la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya malamai suka ce ko dai mu ce shi ake kira da wannan ayar ko mu ce dukkan mumune in dukkan mumune ake kira ma'ana shi abin da ya riga ya wuce yanzu ana so kan wani ya sake mai irin na shi ba ma a magana ta an yafi kawai yanzu ana mayar da magana zuwa gawa sauran mumune ta su aiki irin wannan la tattakhidhu aduwwa wa aduwwakum awliya تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق هزوا آخر الآية هزوا بالكم أن آية يقولون ina ba ta fahimta da haka dai ba za a kafa hujja da irin wannan ba wajen aibatawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda mutane da su ba ta aka masu mai da ba za laifi ba sannan kuma alkhairin ku ya rinjayi sharrin su yawa sannan kuma ubangiji ta Allah ya ba da labarin an riga an yafe musu duk wanda aka yafe wa kuma ba za ka zo ka aibata masa da wani laifi da suke zama ne amma aya suna nan yanzu a hukuncin cewa ba ta halatta nuna wa kafirai soyayya bai halatta idan mutum ya nuna wa kafirai soyayya ya saba wa ubangiji don wannan aya la tattakhudhu aduwwi wa aduwwakum awliya يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين دول ان ايات سنة bai halatta ba a nuna wa kafirai soyayya to shi nuna soyayya iri biyu ne ko dai ta zahiri kawai a zuci ba ka san to wannan idan mutum ya yi wannan da manufa mai kyau manufar zuwa addinin musulunci ba ta manufar jawo su kusa koyar da musulunci to wannan babu laifi amma ka so shi har a zuci ka ji kana kaunarsa wannan mene ne haramun ne haramun ne da ya iya kai mutum zuwa ga kafirci wani lokaci ka ga sai mu kalli dukkan waɗansu kafirai da muke so wajen ran soyayya muke musu soyayya ce ta zahiri a ba na Allah su ne musu Allah wadansu ko kuma soyayya ce ta har kawon zuci muna son muna fatan ci gaban su muna fatan dore wasu muna fatan cimma dukkan manufar da suke son cimma cikin rayuwa to dai mu ga wannan soyayya yan soyayya da samarin mu suke wa shahararrun yan kwallo da wanda suke wa shahararrun yan wasan kwaikwayo da wanda suke wa shahararrun kaza cikin kafirai wata iri ce dan zahiri ce kawai wanda azuci suna cewa Allah sun yi musu <laughs> ya mutane da suke azumi saboda kowane yan kwallo mutanen da suke yanka mutanen da suke faɗa su yi kace-kace wani ya kace wani kawai don wani football club bai ɗauki takobi don yaƙi don ɗaukar kalmar Allah ba ba ma ya zanta wa ransa wata rana zai yi jihadi amma zai ta'addanci akan wannan to daga nan wajen zamu gane irin hadarin da muke ciki na lalacewar tarbiyya a bangaren wanda aiki na da ke kan iyaye da yake kan malamai da yake kan hukumomi yadda za a gyara mutane gyaran tarbiyya kuma bangaren gyaran kaso mai yawa na gyaran shi da gyaran ilimi idan ilimi ya wadaci jama'a ilimin zamani da ilimin addini to a ilimin ne za a zarwaya shi da tarbiyya amma duk lokacin da babu ilimi duk yadda kake gyara tarbiyya tarbiyya ba za ta gyara ba mutukar ilimi ya lalace ya tabar Allah tsare aya ta gaba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 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وبنجد كانت لكم قسوة حسنة حقيقة تشاور أبو يا كسن سيء أجريكم بضم الهمزة da yawa alhamza sunan uswa wa qura bi a wata qira'a iswa fil mawdi'aini a cikin dukkan wuraren guda biyu wato nan da kuma suratul ahzab abinda da ake nufi kudwa wato abin koyi shine uswa kyakkyawan abin koyi ya kasance a gare ku fi ibrahim cikin rayuwar annabi ibrahim alaihi salam bihi wato wajen koyi da shi kaulan wa fi'lan a wajen magana da wajen aiki wallazina ma'ahu shi da waɗanda suke tare da shi to me ake nufi da shi da wanda suke tare da shi waɗansu da suka ce wanda suke tare da shi cikin mummune wanda suke shi ma ne tare da shi waɗansu da suka ce wanda suke tare da shi ana nufin ire-irensa cikin annabawa ba wai lallai ne zamani ya haɗa wato abin da za a faɗa ba annabi Ibrahim ta ɗaya ba kai ba dukkan annabawa haka su tafi a kai domin idan an ce wanda ake tare da shi wato cikin mummunai abin nufi kenan akwai wanda suka yi imani da shi a zamanin wanda kuwa idan mun kalli hadisin cikin sahih bukhari mun kalli kuma ayoyin da ke cikin sunan anbiya wato sai musulman kamar annabi ibrahim ya zo da ya tafi ba wanda ya imani da shi har ya bar garin sa ya hijira sai bayan ya je ya hijira inda Allah ya ba shi ƴaƴa da zuriya wanda kuma wannan magana ya faɗe ta ne a daidai lokacin da yake kafin hijira ina fata mu yanda hadisin cikin sahih bukhari shine dogon hadisin nan wanda manzon Allah ke cewa annabi ibrahim alaihi salam bai wato ya nuna annabi ibrahim da kansa kai cewa bai faɗi magana ta ƙarya ba sai cikin ababe guda uku wanda idan mu kuma ba a wani tafsiri cikin tafsirin da suka ko a nan ko a gidan kaya mun yi bayanin me ake nufi da ƙarya ne shin ƙarya irin tamu ko kuma ne wani abu daban ba a san ɗauki dogon zanta a takaice cikin ababen da ya kawo wanda yake bayar da uzuri a matsayin kuskure yayi ko kuma yana jin Allah zai kama shi da shi har ya hana shi tsayawa shi to shine ne lokacin da ya bi ta garin wani sarki da sarki ne da bai kwace masa sun ke kinga idan ya tambaye ki karki sai ke mata ta ce sai ke ruwa ta ce domin idan ya san ke mata ta ce zai kwace ki amma dai sai ke yar uwa ta ce to kenan ita to kinga shi idan na ce idan kika ce ke yar uwa ta ce ko ne yi tambayar da nace ke yar uwa ta ce abin da zai fahimta yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya, ni kuma ina nufin yar uwa ta cikin addini ce domin ba wani musulmi a ban kasar nan sai ni da ke haka ya faɗa cikin hadisi ta ga nuna ba wanda yake wani wani hadisi da na cikin ya ce domin babu wani mai bautar Allah a ban kasar nan sai ni da da haka idan ce yar uwa ta ina nufin addinanci dan mu kaɗai ne ko ga wannan hadisin yana nan kamar rana lokacin azara wanda ke nuna eh ba wani sanar da annabi Ibrahim sannan lokacin da ya zo ya abin da ya yi ya fasa gumakan mutanensa aka kama shi aka je aka daure aka ce a abunulahu bunyanan fa alquhu fil jahim a jefa shi cikin wuta a yi masa da yana harriku alahata wansuru harriquhu wansuru alahatakum in kuntum fa'ilin allati qulna ya na narkuni bardan وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأكثرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين كذا نجيناه من أمد شيء كذا شيء كذا ولوطا هذا من أمد النبي لوط فيما تندق إن يدي aka halaka da mutanen an samar da shi duka sai suka taru suka tafi ina ila al-ardu allati barakna fiha al-alamin zuwa ga kasa wadda take mai albarka wato ita ce baitul maqdis kaga anan annabi shi kadai aka samar amma inda da wanda ya imani da shi da sai a ce mun samar da shi da wanda suka yi imani da shi na karanta mana a cikin sallah magariba a kisar annabi nuhu cikin suratul shu'ara Allah ce fa anjayna wa man ma'ahu bil fulk al mashhur thumma aghraqna ba'd al sai muka samar da shi shi da wanda suke tare da shi a wannan lokacin kenan bil fulk al mashhur dan nan kuma Allah madaukakin sarki ya ce da shi a usruk fiha min kulli zawjin ithnayn wa illa man sabaqa alayhi al qawl wa man amana wa ma amara ma'ahu illa qalil akwai dai wanda suka imani shi sai ba su da yawa to kaga annabi Ibrahim shi ba a ce ko dai ba eh annabi Nuhu eh annabi Nuhu da ce ko wani da daban ba ji ba a'a na wuce wannan na uku da su da kawo misalin wannan annabu nuhu shi da wanda suka amma annabu nuhu kuma ai daban Annabu nuhu daban ma'ana dai kun fahimci abin da rikicin ke mana duk wannan da kokarin fassara qad kana lakum uswatun sun fi ibrahima wallazina ma'ahu wadanda suka ce minal mu'minina ma'ahu wadanda suka ce wallazina ma'ahu minal anbiya ina ba za mu yi ni na zai da wannan magana ta biyu minal anbiya dan ban ga tarihi wanda suka yi mana da annabi Ibrahim sai in fara rafin bayan ya je baitul maqdis sannan muna an ce wa rajina wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha al-alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum kaga dai yayin sa ne wadannan a in mutun ya haduna bi amrina ila akhir al-ayat قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم يا عند سكتي دمتانا إنا براء منكم mukan mun riga mun barranta daga gare ku wa mimma ta'buduna min dunillah mun barranta daga abin da kuke bauta ba Allah lafazin bura'a jam'i ne na bari albari mutum da idan ya daga kamar a zurafa sharik suraka dukkan da kaga mizanin su dai ta umin sarf mata bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min Kafar na bikum mun da ni mun fita hanyar babu ba wa bada na wa bainakum babba. Na wal baghdha lafazin kafarna an yana an karna ku wato babu ba mun yi muku musun abin da kuke kai mun ki ku wa bada na wa bainakum al-adawa kiyayya ta fara tsakaninmu da ku wal baghdha da gaba lafazin adawa gaba al baghdha kiyayya abadan har abada haka za mu kasance mu da ku malaka bi tahqiqil hamzataini wal baghdha abada wato zaka alhamza guda biyu ko ce ka tabbatar da ita wa qura bi bidal saniyati wawan a wata kira wato a yi والبغضاء da وتتبين اي ابدال ستقوم واو كده ما كراءه تبتسم hatta tu'minu billah har sai kun yi imani da Allah shi kadai sannan ne gaba to wannan abin aka ce wato ya kasance tare da annabi Ibrahim abin wato wato abin koyi kenan da ya kasance gaba da annabi Ibrahim wato cikin haka ya kamata mu koyi yadda yake da mutanensa danginsa yan uwansa ba ni ba ko haka kun imani da Allah to mu haka inda dangin mu da yan uwan mu za su bijire haka za mu ce ba mu ba ku sai yi imani da Allah wato maganar alaka alaka ta addini ake magana ba alaka ta jini ko dangantaka ko kabila to kaga wannan shine hakikanin abin da al'ummar musulmi yake bukatar su sani yau raya aqida ta alwala wal bara wa zakatu wa ki kuma dan me zaka so kuma dan me zaka ki wato zaka so mutum ne wanda yake mumuni dan me zaka so su dan imanin ba dan ganin ka ba ba dan launin fatar ka ba ba dan uwa ɗaya uba ɗaya ba ba dan ka zaba imani sai da in babu imanin wannan soyayya ta kau yau akwai imani kuma zaka so mutum ma'ana ga wannan sun uwa ɗaya uba ɗaya kuke da amma kafiri ne ba yahude kirista ba majuse ba maguje kaga babu kai babu cikin duk abin da zaka masa sai dai ka yi masa dan ka kira shi zuwa ga addini amma haramun ne ka kaunace shi a zuciyarka amma ga wani mutum ba da yake iya babu na babba amma muni ne ahlus sunna ne Da kini ne da salihin mutum salihin bawa nan gurin zaka so shi ko da mutum da gari daga wani gari ya zo ba ai karshe dai ba daga sama ya fado ba haihuwar sa aka yi da aka haife ka zaka so shi saboda imanin sa ba dan wani abin da yake baka da ihsani na dukiya na kuɗi na matsayi ba sai dan wannan abu wato ana gina soyayya ne akan imani kuma ana gina kiyayya ne akan kafirci wanda ya ga ya zama yana mumuni masoyin Allah masoyin manzon Allah za su so duk wanda ya kafir cewa Allah ya kafir cewa manzon Allah ba za su so ba ko da uwa ɗaya uba ɗaya kuke la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم كودا إخواني كودا إيعيني كودا إيعيني كودا دنجيني أولئك كتب في ba المال بذلك تصل wanda suke irin wannan suna Allah sai ulaika kataba fi qulubihim iman wa ayyadahum bi min wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi muflihun allati illa qawla ibrahim al-yahdi eh haba an riga an wuce wannan sun tuntuni idan qalu li qaumihim qala ibrahim li qaumihi qala lut li qaumihi qala fulan li qaumihi min al anbiya da ana bar labarin su dan halayya daya an gane ku illa qaul ibrahim li abihi sai fa maganar da annabi ibrahim ya faɗa wa mahaifinsa yace da shi ne la astaghfiranna laka wallahi zan roƙa maka gafara to wannan maganar ba za ku yi koyi da shi ba kan ko me za ku yi koyi da shi cikin abin da ya faru a baya sai me in la qawla ibrahim da abin da da laka sai fadin annabi ibrahim cewa da ya cewa mahaifinsa zan ne zan roƙa maka gafaran ubangiji mustafnan min uswa wannan kan an toga shi cikin abin da za a yi koyi da shi abin nufi ai laysa lakum ta'assibi ba ku da ikon ba za ku bai halatta ba ku tsira ku koyi cikin wannan bi zalika bi an tastaghfiru lil kuffar ku ce za ku roƙa wa kafirai gafara wa qawluhu da fatan sa cewa ma amliku laka min Allah min shay wato ba abin da zan iya mallaka maka na tsare da azabar ubangiji ko kuma tabbatar maka na kan nabi an annahu la yamliku lahu ghayra al-istighfar abin da yake nufi da wannan zance ba abin da zan iya mallaka maka sai istighfarin da zan yi maka wa مستثنى من حيث المراد منه وإن كان من حيث الظاهر مما يؤتسى به wato wannan magana ta ma amliku laka min Allah min shay kana bin bayan la astaghfiran laka suna hadu da juna an fahimta ku to anan gurin sai malamai suke cewa wato ayar a fakaice tana nuna falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ita kai ba in hada ta da wata ayar ka hada wannan da idan ka dauki wannan sai ka ji an ce da shi kada ka nada kun uswatun hasanatu fi ibrahim wallazina ma in qalu liqawmihim inna bara'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bayna wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla ibrahim li abi sai ka tarar cewa shin shin an ce ka yi koyi da annabi ibrahim cikin komai da komai ne ko cikin wani abu banda wani abu cikin wani abu banda da an ce illa kawai sai aka yi togaciya amma manzo Allah ku za ku ce wa ma ataakumur rasulu wa ma nahakum anhu fantahu لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أنا قرأت جيب قوة في النبوة أما بأتك في أكل توجو كيفين أبدا أتك أقول تولى النبوة من باب أولئك توجو to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba ai to gaskiya ba abin da zuri za ba in za ka kalli wani banda wani ina ba za mu fahimta suka ce rabbana alayka tawakkalna ya ubangiji a gare ka muka dogara muka dogara wa ilayka annabana ya zuwa gare ka muke komawa dan ka yafe mana kurakuran mu ka karbi ayyukan mu na lada wa ilayka al-masir ya zuwa gare ka makoma take gaba daya malai ce min maqdul khalil wa mamma wannan dai yana cikin maganar annabi Ibrahim da waɗanda aka kusa a tare قالوا كما سكت ساكت ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ya ubangiji kar ka sanya mu mu zanto fitina da kafirai me ake nufi da wannan aya to zuhiruhum alaina fa yadhunnu annahum ala alhaqi fa yastaqimu kada ka taimake su akan mu sai su yi tsammanin su ne suke kan gaskiya mu muna kan fata sai su kara fitina shine abin nufi kar ka samu mu zanto fitina ga waɗanda suka kafirta an gane ku ai kan haba ukuluhum bina sai kasance gaba ɗaya hankulan sun tafi saboda suna ganin cewa inda akan gaskiya muke dan me za su ci nasara akan kuma su inda akan fata suke dan me za su samu nasara Ba na dai abinda aya take nufi kenan ya ubangiji kada ka dora kafirai akan mu irin dora wanda za su sa su fitulu su rika nan su suke kan gaskiya mu muke kan shine la tajanna fitnatan lil ladina kafaru ko imamu mujahid ma haka ya fassara aya wa sunna rabbana innaka antal azizul hakim kai mana gafara ya ubangijin mu domin kai ne al-aziz wato mawwayi sannan al-hakim mai hikima a cikin mulkin ka da kuma cikin abubuwan da kake wato dai in musulmi da su za mu roƙa gafara to an kuna laifin sun mutu amma duk wanda yake ba musulmi ba ya mutu da za a roƙa musu gafara Allah ya ma kana yin nabi wannan bin amuru an yi tasiru da musulmi wa rafa muku ne kurma in ba ma ta bayyana mana idan kuke ayan Ibrahim ya yi na Allah ya maka illa qawla ibrahima a can kuma yake wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an ba ida ma'idatun wa in adaiya istighfaran da Allah ibrahim ya rinka ro ko rinka yawa mai jinsa yana nuna masa gafara alƙawari ne zuwa wani lokaci da ya kayyade ba falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah da ya bayyana a gare shi cewa mahaifin nasa mulkin Allah ne ta bayyana a shi ma daga baya ya daina ya fahimta in mai garahu mun an tsawa mun غير لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد فالله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم وبه كانت لقد كان لكم حقيقة لا كفر سيء أغريكم فيهم أتكلم رسول أتكلم رسول كنا annabi ibrahim ne da wanda suke tare ni ibrahim da wanda ne ba sawu cewa ko kuma in suke suka mutu da malaman ko sun yi wani guda biyu da kuma wanda suke yi ya ilimi hakika sun kasance a gare ku ya kasance a gare ku uswatun hasana kyakkyawan mutum kana yadda Allah wanda ya yana a wurin Allah yana kaunar dacewa da lahira in ya kafa ba yana jin tsoron Allah ya zuwa na gaban lahira ai yanzu mun sawa wa misaf da wanda ke tabbatar sun akwai lada akwai zunubi wanda ke tabbatar akwai lada akwai zunubi shi ke himma don ya samu ladan ya kokarin kasuwa zunubi ko hukuma domin ya tawalla dukkan wanda ya kawo da baya an ta'assiri ibrahima wato bai koyi da annabi ibrahim ba ummatin da ummarsa ya yi yaron kuffar wato mutum ne wannan muna kafirai kauna bai yi koyi da na Ibrahim ba fa inna Allah huwa al-ghani al-hamid to ne ya Allah ta'ala shine al-ghani mawadaci wato gabarin halittar ba abin da ke bukata wajen nan sannan kuma shine ne hamid wanda ya tantance a yake ya ahlu ta'ati da dukkan ma'abuta da'a gare shi wato su suke wata su suke mu da ayar da kuma sai fadar sa sai kada kanat lakum uswatun hasanatun da ibrahim sai da kuma ta ce da kada kana lakum fihim uswatun hasana yasa ta aka ce kana ana aka ce kana duk da cewa dukkanin su fa'ilin su ne uswatun hasana wanda uswatun nan ba annas suna da ramai da da a sai ne da aka ce kana lakum uswatun hasana sai kuma da aka ce kana أسوة حسنة لمن كان رجل الله واليوم الآخر ليهدي بسائر التأنيب وشنو ما لم يفكر شيء فاعل أنا هوانتك فاعل إذا يفكر شيء مؤنث تأنيبا مجازيا to fi'ilinka ya halatta yuzakkar aw yu'annas ko a zo da shi mu'annas ko a zo da shi muzakkar abin da yake nufi da ta'anin al-majazi ta tabbatar da ba bil ba domin uswatun abun koyi amma an yi bil adam ko kuma tabi'a ko halayya ko aiki ta halayya ko tabi'a ko aiki hada ba shi to tun da fa'il ya zanto mu'annas ta anisa majazi to fi'ilin ka ka iya zantowa ko sai laqad kana lakum ko sai laqad kana lakum in ka faɗa wannan yayi in ka faɗa wannan ba yayi ina faɗa wannan ba wadanda sun zo kare da cewa bambancin da yasa a kan wurin ta din ta zo nan wurin da ta zo ba fasul din da ke tsakanin fi'ili da fa'ili a can fasil din kalma ɗaya qad kanat lakum ko mu ce kalma biyu lam da kuma ka da kuma kum qad kanat lakum uswatu amma ne la laqad kana lakum fihim kaga ga lakum wanda kalma biyu ce fihim nan ma kalma biyu ce ta kalmomin kenan hudu a nan yin fasil kalmomi guda hudu a can fasar kalmomi guda nawa to a can tunda kalmomin sun zama kaɗan sai ta usta ne ta tsaya a inda ya kamata ta tsaya a nan wurin kuma tunda kalmomin sun yawa fasa fasil din ya yi tsawo sai aka jefa ta ta usta ne amma da a cikin ne an karɓar ko suke hakikanin magana ta ta'ani biyar majazi wato ta uh, ta'ani sun hakiki dole sai yi zanto mu'annas amma ta su wanda yake majazi fi'il ya mu'annas ko ya zanto wato zakar duk da ke cikin larabci yayi لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو النبي التي عصى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده يا كسا ubangiji ta'ala ya sa kauna kun tsakaninku wa bainal ladina adaitum da waɗanda kuka yi adawa da su saura kin Allah zai sanya kauna nan gaba wannan kaunar ne sa a yau ce ina ga mu gane shi a yanzu ana cikin dawa saboda ko kuna kan imani kun kuna kan me sai Allah ke asallahu an yi da alabai da kuma bainal ladina adatu minhum mawadda saura kin nan gaba kadan Allah zai sanya kauna tsakanin ku da wannan da kuke adawa da su kauna za ta zo a madadin adawa idan kun yi in sun mutunta in sun mutunta ai kaga aya ta nuna haka cikin wato ainihin suratu ali imran wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa qulna sallallahu alaikum in kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum ai kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum allafa bayna qulubikum bimaza bil iman sakamakon imani abin da asbabul jarimatihi ikhwanan wa kuntum ala tafahuratin min nar ba'da kuma da Allah والله بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ألف بينهم بماذا wato وتصور كيرس ubangiji da ala zai sanya kauna tsakanin ku da wanda da kuka yi adawa shi wallahu qadir Allah mai iko ne akan haka wallahu ghafur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai kafirin da duk suka yi da da suka yi sai gafarta kuma ya ji kansu ita ne zanto ya zama tarihi kallatin لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ولم يخرجوكم من دياركم أن وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين da dai ubangiji bai hana ku ba game da waɗannan da ba su yaƙe ku ba cikin addinin ku walam yukhrijukum min ko ba su yi yunkurin korar ku daga gidajen ku ba an zo bai hana ku kyautata musu ba shine albirru aka ce barra ya birru ko barra ya barru an zo wato ubangiji bai hana ku nuna ku yi musu ihsani ba ko kyautata ba wa tuqsitu ilai kuma ku yi musu adalci bai hana ku musu adalci ba inna allaha yuhibbul muqsitin lalle Allah ta'ala yana son masu adalci wanda suke sanya kowane irin abu inda ya dace inna ma Allah sanu dai kadai ubangiji ta'ala yana hana ku ne anil ladzina qataluukum fid-din wato game da waɗanda suka yaƙe ku cikin addinin ku wa akhrajukum min diyarikum suka kore ku daga gidajen ku wa zaharu ala isradikum suka taimaka wajen kore ku daga gidajen naku wato ko su suka yi ko suka taimaka wanda yi Allah yana hana ku an tawallauhum ku ce za ku zubunci lamarin ku ce za ku so su ku ce za ku taimake su bayan sun muku dole abin da suke muku wa man yatawallahum dukkan wanda yake zubunci lamarin su ya nuna musu kauna duk da wannan ta'addancin suka yi fa ulai ka hum zalimun fa inna wadannan su ne azzalimai ka zauna ka'ida ta tsakanin mu dawa kafirai ne biyu ko dai waɗanda sun yaƙe mu to wannan babu yadda za a yi nuna musu kowane irin nau'i na insani bayan suna yaƙar mu dan me za mu tafi kin dan me za mu so su yaƙar mu game da addinin yaƙar mu wajen kona dukiyoyin mu yaƙar mu wajen koran mu da gidajen mu ko musu gidajen duk wanda ya bugu wannan ubangiji ta'ala ya haramta kace za ka nuna musu amma wanda bai yaƙe ka ba bai ce ka a yaƙe ka ba bai kore ka daga gidan ba bai taimaka a taimake a kore ka daga gida ba bai kuma yi fada da kai akan addinin ka ko kokarin rusa maka wani daki na ibada ko wata makarantar ka to wannan babu laifi an tabarruhu ku yi musu ihsani ihsani na zahiri amma ko yayin su ba za ku amma za ku musu ihsani na ne na zahiri hikimar wannan ihsani na zahiri shine dan hakan ya jawo ku zuwa ga addinin musulunci wa tuqsitu ilayhim lafazin tuqsitu ilai wadansu malamai sun fassara shi cewa wato ku yi musu adalci to amma idan aka ce ku yi musu adalci ake nufi to sai ya zanto waɗanda za su yaƙe ku su bai halatta ku yi musu adalci ba wanda kuma ka'idar musulunci da wanda ya yaƙe ka da wanda bai yaƙe ka ba kowanne za ka yi musu adalci tunda shi adalci shi na sanya ga wani inda ya dace a karo ne sai ah, a to a idan na yaƙe shi ai ban masa adalci ne kenan sai ka zare shi adalci shi ne sai ya yi ka lokacin da kai an rama kai wa ina aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la sabartum lahu khairul lisabirin wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha fa man afa wa aslaha fa ajru lokacin da ka rama ana zalunci shi adalci dan kai ka sun yabo inda ya amma duk da haka da aka ce ka yaƙe an halatta maka bayan ka sake shi ka kasance na gawarsa haramun ne shin da aka ce ma ka yaƙi kafirai an ce dukkanin kafirai a ban da mata ba za a ce mata ba a wajen yaki ban da yara ƙanana wanda ba su balaga ba za a ce su ban da tsofaffi da suka tsofa ta kwaf kwaf waɗansu malamai suka ce sai bayan tsofan da yake makiri ne ya iya kulla bada yaki shi ke ba da shawara yana da bambance da wannan ka za ku bi kai sannan ko banda wanda ya je kulle kansa a cikin wani ɗakin sa na ibada ba ma ya fita irin masu zuhudin cikin su wanda zai kulle kansa a dakin ibada baya fita idan zai yi ibada ta yan da ko da saurayi ne ko da muka kaga tsarin musulunci kina ko kome adalci a koyaushe adalci ma al muhari adalci ma al-muhari mai yakar ka zaka masa adalci wanda baya karka ma rasa adalci da haka kalmar wa tuqsitu ilaihim ai wa taj'alu qistan min malikum ku dan sanya musu wani kaso cikin dukiyar shine duk kun tsoye ko dan bala da musu wani abu da dukiyar ku domin lafazin albir ya yi wata hanyar mu'amala ce ta hanyar gaisuwa ce ta hanyar zalunta masa yayi wata hasara wannan albiru ne ta hanyar duba shi a gadon asibiti ba da lafiya wannan me ne albiru ne amma duk su su lai to bayar da kyauta ko dukiya amma ba wai maganar alimci ina fata a fahimci wannan tafsirin da kyau dan ya samu banda wannan to kaga waɗannan waɗanda ba sa yaƙar ku to wannan za ku yi musu ihsani za ku kyautata musu za ku yi musu amana mai kyau amma duk masu yaƙar tsarku to haramun ne ku ci za ku kyautata musu haramun ne ku ci za ku musu ihsani shike nan sai mu auna mu gani muna Najeriya ne muna Ghana ne muna Burkina Faso ne muna America ne muna India ne a ko ina muke a duniya a matsayin mu na musulmi tasirin siyasar kasar mu baki zai sa mu ɗauki mataki ba ko mu ki ɗauka a'a ayoyin alkur'ani da za su samu dauki mataki kaza su ne kuma za su hana mu dauki mataki kaza irin wata an da. saboda yanzu ka duba irin duk abin da arnar da suka yi na dosu suka yi barna da ta'addanci karka ke mutane amma har yanzu a kamfanonin kano akwai yan dosu suna aiki kamfanonin da kuma masu shiya da yawa a ciki akwai musu wasu su kara samun kuɗi su tafi karkace har yanzu kuma duk da adalcin da yan jos suka yi da rikin mutuncin da suka yi da gwamnan sai yi har yanzu mu za su haɗu da shi wannan gwamna a wajen taro na gwamnonin arewa a kafa a yi rayuwa a yi misali ba wanda yake nuna masa Allah wajen kan abin da har da yake suke jobojin su su girma maki ko su san a yi waɗansu wasanni na girma maki da waɗansu wasanni gargajiya wannan rikin mutunci ne na karshe da rikin sanar addini ga abin da Allah ce inna ma yanhaakumullah ubangiji yana hana ku an na qatalukum fid din dangane da wanda suka yaƙe ku a addinance suka yaƙe ku a addinance wa akhrajukum min diyarikum suka kore ku daga gidajen ku ko musulmi kar ka ce ni ba a kore ba an kore dan uwanka musulmi wa zaharu ala ikhrajikum suka taimaka akan hakan da fawa da suke da ita a hannunsu yan sandansu da sojojinsu da yan siyasa Allah yana hana ku an tawallahum ku ce za ku ji musulmanin su wa man yatawallahum wallahi duk wanda ya ji su fa ulaika humuz zalimun irin wannan sune azzalimai wal kafiruna humuz zalimun inna shirka la zulmun azim ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين آية تبقى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا يا أبدا بسكي إيماني إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إذا ممني ماتا سنزول سنا ما فيه هجرة أي المؤمنات بإسنتهن متى ماتا لي suka bayyana imani da harshe suka zo a halin suna masu yin hijira min al-kuffar wato daga garin kafirai ba'da sulhi ma'ahum bayan kun daga kun yi sulhu da wannan kafiran bil hudaybiya a sulhun da aka yi a hudaybiya ala anna man ja'a minhum illa mu'minina yuraddu sulhun da ya koyi wata ka'ida ta cewa duk wanda ya gudo daga garin kafirai ya zo wajen fito za ku mayar musu to ana cikin haka sai aka samu mummunai mata sun zo suna masu imani suna masu hijira famtahilu hunna to sai ku jarraba ba za ku mai da su kai tsaye sai ku ba su jarraba bil halifi annahunna ma kharajna illa rabbatan bil islam rantsi kan cewa ba abin da ya suka fito daga makka suka taho madina sai dan kwaɗayin musulunci Na bughdan li azwajihin al-kuffar bakin mazajen su ba wala iskan lil rijali min al-muslimin ba wai damar mutu soyayya da suke wa wani cikin musulmi ba kaza kana sallallahu alaihi wa sallama yuhallifuhunna haka manzo Allah ya kasance yana rantsar da su sai sun yi rantsuwa wa kanat nisa'ul kuffar idza aradat wahidatun a da adatan matan kafirai idan daya ta zo ta kusa ta mijin ta ba shi hauri ko ta cuce shi qalat sai ta ce da shi ta uhajiru ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi zai yi hijira ta kuma dina ba ku imani sai ba har kawai dan ta bakanta masa rai fa da bil imtihani an zalika sai ya zanto jaraba da aka ce manzo Allah ya bayar to duk wanda ba mun ba sai wala bai wannan wato an yi haka da abin manta tsakanin mummuna ta gaske da sai hijira ta hijira ta zo da kuma kafarin da za ta ho dan saboda mai ta kasar da mijin dan ta bar ya wa mutum imani don sai Allah ce idan mata mummune suka zo muku famtahinu nan ku ba su jarabawa Abdullahi na Abbas ce manzo Allah ya kasance yana ba su jarabawa cewa ke rantsa da Allah ba wai kin mijin ke sai kika bolo garin ki ba ke rantsa da Allah ba wai kawai dan ki da iskar gari ba kai bari mu je kan me ake yi ke rantsa da Allah kin taho ne dan kaunar Allah da kaunar manzon Allah jarabawa da manzon Allah da ba su ba su jarabawa Allah sai Allahu a'lamu bi imanihin Allah ke fi kowa da imani ku kan za ku ne a kan me zahiri dan idan sun ce na rantsi da Allah san Allah da san manzon Allah ya sa taho kana da tabbas in haka ne har zuciyarka ko kana da zato mai rinjaye da su bai rinjayi amma Allah bai da yake ne inda gaskiya take in ma ƙarya take shi yasa Allahu a'lam bi imani kai kam ka kira ne akan zato bai rinjayi amma duk da haka Allah ya sa masa suna ilimi da haka sai ce fa in alimtu muhunna mu'minatin idan kun samu tabbas sun su mu'minai ne ai zarantu muhunna bil alibi kun samu ta fuskar zato bai tun da sun yi rantsuwa cewa mu'minatin su mu'minai ne fala tarji'uhunna ila al-kuffar to ko nan ba za ku mai da wajen kafirai malamai suka ce wannan ayar ita ce ta shafi wancan abin da sulhul hudaybiya ya kunsa dan sulhul hudaybiya ya kunsa cewa idan daga makka wani ya gudo ya zo wurin manzon Allah a mayar da shi idan daga madina wani ya fasa musulunci ya koma maka su kuma su rike kayan to amma yanzu ga shi Allah ba da ka'ida cewa idan mata mu ne suka shigo suka ce su mu ne suka da awar imani suna masu hijira to ku ba su jarabawa in kun samu tabbas din mu ne to fala tarti ko kun da ilal kufa to ba za ku mai da su ba akan kafirai a wurin kafirai ku ce za ku yi aiki da mai wannan ka'ida ta wancan sulhu na hudaybiya to da wannan ne kuma malaman da suke ganin aya tana shafe hadisi suka kafa hujja cewa wannan ayar ta zanto ita ce nasikh wancan hadisi na sulhu hudaybiya ko wani bangare na abin da ya kunsa ya zama shine ne mansukh dan matsala ce khilafiya shin aya na tafi hadisi daya shin hadisi na tafi aya biyu amma aya ta tafi aya duk an yadda hadisi ta tafi hadisi duk an yadda amma aya ta tafi hadisi hadisi ta tafi aya wannan matsala ce talafiya dan ce mafi inganci aya na tafi hadisi hadisi ma na tafi aya wannan shine zance mafi inganci a takaice fala tarji'uhunna ila al-kuffar kar ku ce za ku mai zuwa ga lahun na hillun lahum da dai su ba su zanto abin ga ba ga mummunai su kafirai din da suke suna nan kan kafirci ba shi halitta yanzu kuma a zai masa daga cikin su ma su zauna karkashin sa a matsayin aure wala hum yillun lahum haka su ma ba su halitta ba su waɗannan matan an gane ku wato idan an ce lahunna illun lahum su mata yin da su zama halal ba gawa lahum ga waɗancan kafirai maza wala hum haka su kansu kafirai maza su ma lahum yillu da lahum wato ba su zama abin halitta ba gawa mammanai mata ma'ana ko da kan aka yi lahum da yillu lahum ai magana ta kare amma kan wala hum yillu da kar kidi ne kamar in ce idan na ce ba ruwana da kai ba shi kenan ba amma babu kai babu ni ba ni ba kai ta tauhidi ne ina ba da an fahimta ba ruwana da kai ai ya tafi ba ni ba kai amma dan dai tauhidi لا لا هم يهل لهم ولا هم يهلون لهم كنا عمل آية كنا والله أي لأنه لا تناكح بين المسلمين والكفار أي باب أولاد كان المسلمين إلا ما تسلم sai abin da aka yi to gaskiya sannan zawajin nan zawajin kitabiyyat al-ahra cewa ya halatta mace cikin ahlul kitab in ta zanto ya ba baiwa ba ya halarta aure ta an gane ku wato ta'amul ladina utul kitaba illal lakum وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن مؤمن غير مسافر. وآتوهم ما أنفقوا. sai ku ba su abin suka kashe wannan mata da ke hijira ta gudu malam kuka rantsar da ita kuka tabbatar mun muna ta gudu mun da kafi to an ce kar ku mai da ita to me za a yi wa atuhum ma anfaqu su kafiran sai ku ba su abin da suka kashe wajen auren wannan matar sadakin su sai a dauka sai a fada shi ina ba da mu fahimta waɗansu malamai suka ce ko menene to amma wajen ko menene za a samu ne ga idan kuɗi ya bayar a gashi wannan ba wata matsala idan buhun dawa buhun gero buhun shinkafa alkama dabino sukuri zuma duk wannan ba matsala amma ya kawo salaka giya guda biyu shi da sadai shi ma za a bashi ya bayar da aladai jirki guda na aladu ya bayar a matsayin sadai za a bashi karnuka ya kawo guda bakwai su ne sadai Allah ce wa'atu ma'abu a nan gurin sai malamin suka ce da abin da suka bayar irin jinsin abin da yake ko halal ne a wurin ku ta'amuli da shi sai ku ba su amma idan abin da suka bayar ba irin jinsin abin bane ba sai aiwa abin kima ta fuskar su eh, sai ka ga mu ba za ba ka alade ba har kawai musawa alade mu ba ka amma nawa ne kuɗin alade kaza a kasuwa kaza ne to ga kuɗin nawa ne kuɗin jiya salka kaza salka biyu a kasuwa nawa ne da kuɗin amma har kawai musawa giya mu ba shi ba za mu wala junaha alaikum an tankihuhunna babu laifi ku musulmi ku aure su idza ataytumuhunna ujurahunna idan har kun ba su sadakin su wala tumsiku bi ismil kawafir kada ku ce za ku rike igiyar auren kafirai abin nufi a nan al alkawafir jam'i ne na na kafir ko kafira na kafira kafira ba kafira mu take nan ba wai kafir mutum ba wasu ke ina fata mu fahimta dan ne kafira guda ɗaya ta mace kada ku ce za ku rike auren kafirai abin nufi idan kana tare da matarka shi nan sai ta yi ridda akwai magana aure tsakanin ku musulma ce sai ta yi ridda to wannan ba za ka ci gaba da rike gina auren ta ana tare da ta su da ne to ba za ku da ka riga cewa da kaida ta musulunci shine musulmi ya musulma kuma ka'ida shine musulmi na miji ya halatta aure ahlul kitab cikin kirista ko bai yahudiya amma ita musulma ta mace ba wanda zai aure ta cewa zai ta kowane irin to mutane ne suke auren su suna cikin kafirci yahudanci ko yahudanci sai suka zo suka musulunta su duka kaga auren su na da yana nan zai ci gaba dorewa ba a cewa sai an sake mai sabon daura ƴaƴan su kuma duk ƴaƴan su ne ba za a ci musu su ne mutum ne zai furta kalmar shahada ya musulunta aka cewa matarsa ke musulunta ta ce ni ba zan musulunta ba yaya auren su ji daga yin haka aure ya riga ya rabu ko kuma me za a yi imam cikin anan ya ce za mu ce da ita fata kalmar shahada idan ce ba zan faɗa ba muka yi mata wa'azi muka ga aya ki musulunta suke ba zan musulunta ba yace daga yin haka auren ya kare ba sai ya ce na suke ba aure ya mutu wadansu daga cikin malamai suka ce a aure ba zai mutu ba za a jira har sai ta ji jini uku tana nan a matarsa har sai ta ɗauki lokacin da za ta yi jini na uku in ta musulunta a wannan lokacin kafin ta ƙara jini na uku tana nan a matsayin matarsa in ba ta musulunta ba har sai jini uku kaga ta fita daga ita ma'ana shi kenan aure ya riga ya mutu ina ba za mu yi suka ce abin da sai kafa hujja da wannan Zainab ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abul Ahmad shi ne mijinta suna makka aka yi hijira su suka zauna a kan mijinta yana cikin kafirai aka zo yakin badar aka karkashe su aka kama waɗansu sai zanto cikin waɗanda aka kama ita kuma ƴar manzo Allah ayi musulma amma ga shi wannan kafirin yana ne yana auren dan a lokacin nan ba a hana aure tsakanin musulmi da aka zo fansar kafirai a yakin badar kowa ya kuma suna aikowa da kuɗi a fanshe shi sai ta turo zai da fa'ir da Allah sai ta turo da wani abun wuyanta wanda ita ba asalan ba naka bane nana na Khadija ne ta ba ta shi sai ta turo wannan abun wuyanta sai ga abun wuyanta a cikin mijinta a madadin wannan abun wuyan da manzo Allah ya ga wannan abun wuyan sai tana da ita kuma tana da nana Khadija sai kun shi da kuka domin mallaki kanka sai kallata haka ita kun ga dama ba iya san ba iya sakin sakin saboda kun karbi komai ba in kun ga dama haka ba za Allah faɗa cikin hikima sallallahu alaihi wasallam da haka aka tafi daga ƙarshe ta yi hijira ta dawo madina shi kuma ya cigaba da zama a makka sai bayan shekara biyu waɗansu malamai suka ce sai bayan shekara shida sai shi ma ya musulunta sai ya taho madina sai manzo Allah sai ga matarka bayan shekara nawa shida ko shekara ko shekara ko da wani suka samu fa adha ilayhi bin nikah al-awwal sai mayar da ita wajen sa da auren wancan na farko ba sabo aka sani ba wannan shine imam al-qurtubi ke cewa ina kyautata zaton tun da abin ya faru sai wani hijira ba ta yi haila bane ba har ya ko dai mutum hakan ne ilimin dai faɗa ko kuma a ce a'a ila wannan wata ƙabiya ce hukunci ne ke sai da ya shafe ta ko wani abu makamanta haka amma dai sabanin da malamai suke shi ne shin da an ce fitakar mai shahada ta ke faɗa shi kenan ko kuma sai ta yi ita galibin malamai sun tafi akan cewa har sai in ta yi jini uku ba ta ba bane ba a ta ce ba za ta musulun ba musulun ina ba ta amfani da to sannan za a ce to aure ya riga wato ainihin ya mutu amma idan ita matar ta fita musulunta miji yake ba zai musulunta ba ita ta musulunta miji yake shi ba zai musulunta ba nan take daga cewarsa ba zai musulunta ba aure ya mutu ina ba damu ne wasalu ma an fakatu sai ku tambayi ku roki abinda ko kashe ko abinda kuka siyar wani yasalu ma an fakatu su ma suna da musu tambayi abinda suka siyar ko suka kashe abin nufi idan matan ku so gudu suka je can ba magana aure tsakanin ku da su sun riga sun tafi sai dai ku ci a to ku ba mu kuɗin mu da muka kashe na sadaki wani ya tsaro ba ku su ma da matan sau guda suka zo wurin a ai takar ku mayar da su to ba za ku mayar da su ba sai dai ku tambaye su kafiran me kuwa kake su ce kaza ma kake sai ku mika musu kayan su nan gani ku ah. zalikum hukmullahi yahkum bainakum wannan shine hukuncin Allah wanda yake zantar da jiya tsakanin su wallahu alim hakim Allah shine alim masani sannan kuma hakim wanda yake mai hikima na ga lokaci ba zai so mu sai mun kara da wannan sura inda ba tafiya za mu yi abu da bai zuku ba da zai mu tsaya mun da muka da wannan ne Allah ya ba mu lada da kuskure kuma Allah ya shafe mu Allahu akbar sura Allah ta rubuta suke cewa tana da saurayi da an yi musu baiwa ne wato an sa ranar ɗaurin auren su amma idan ya zo zance tun daga lokacin da aka ce an sa rana da yake kokarin tabbar jikinta ita kuma tana masa nasiha cewa hakan bai halatta ba sai an saura abu shi kuma yake a'a ya halatta wai zahiriya sun ce halatta <laughs> zahiriya ta wannan kana ibn hazm ko kana da ibn hazm don wannan zamanin kuma wani wani yusuf alima shi ba ya halatta wannan ba gaskiya bane ba kuskure wannan nasiha da kike masa ita za ki ci gaba da yi masa bai halatta ba dan a yanzu mutane da za su ya halatta ai ba wani ya ka daura a yanzu in ta mutu zai gaji ka iya mutu za ta gaji ya aka ce an fata aure za ta yi ta ba wani daure ba wani abu da yake sunan shi aure in ba an daura ba cewa an sa rana a iya cewa kuma an fasa a iya cewa an daga ta abuwa to yanzu idan ya zo shin kafa jikinta kuma daga baya ya ce ya fasa to me kina a ce ya saki matarsa ne to wannan kuskure ne kuskure ne malamin da ya faɗa ka ya tabbatar cewa kuskure ne kuma ya bude kofar sarki Allah yi wannan tambaya dangane da azumin tasu adana juna azumin tasu'a shine azumin da za a yi gobe da Allah ya kai mu tara da wata ke ashura kuma shine da jibi goma ga wata ke za Allah ya zo Madina ya ya tambaye su me yasa cikin haka suka ce ita ce ranar da Allah ya karya fir'auna ya ce annabi Musa alaihi sai manzo Allah ya ana habbu bi Musa min da kuma kusanci da annabi Musa da sai ya azumi a wannan rana kuma umarci mutane da azumi a shekara ta da ya bar duniya sai yake cewa a shekara ta da ya bar duniya sai yake cewa in Allah ya kai shekara mai zuwa na asuman nan ta kai zan yi azumi tare da wata to kuma sai Allah bai kaddara manzo Allah ya kai wannan shekara da haka da akwai ishara wajen yin azumin tara da wata da goma ga wata idan mutum yake zai guda ɗaya kawai babu laifi amma ya haɗa guda biyun ya fi falala tun hadisi ya tabbata cikin sayin muslim ba za a ce mafi jijiyar sallah bayan sallah farilla ita ce sallah da aka yi cikin dare kamar yadda mafi fitin azumi bayan ramadana shi ne azumin da aka yi cikin watan al-muharram malam kana yawan shara da yawa an bai shi nan ku da haka dai wannan shi ne abin da ya kamata ranar tasu'a da aka zawo gobe da jibi kenan sannan banda su ko mutum ya samu ya zama laifin da azumin a cikin wata kuma ya samu ya azumin sha uku da sha hudu da sha biyar ga wata a cikin wata dan dukkan suna da falla a kowane wata falla na kuma a cikin wata muhammad sai dai abubuwa guda biyu da ake yi waɗanda ya kamata a faɗakar da musulmai musamman a ranar tasu'a a ranar ashura kuskure ne abu na farko daukar ranar ashura a matsayin ranar makoki wannan yan shi'a ne suke wannan suka ce domin ita ce ranar da aka ce sai da Hussein a Karbala a shekara ta sai bayan hijira na aka yin makoki a wannan ranar wato ranar ta'aziyya ce da bakin har mu'in daula ibn Babawai a shekara ta 352 bayan hijira doka ya sa a gwamnati cewa kara bude kasuwanni kar wanda ya je kasuwa kar wanda ya je aiki ana zama na makoki shi ka halifa ya fito da kansa ya sa wani bakin rawar ya yanzu suka sama ba a ganin sai na nuna bakin shi to har hadisi suke da shi na rai a kan wannan cewa dukkan wanda ya nuna ɓacin ransa da bakin cikinsa a ranar asura to zai samu lada kaza zai samu lada kaza zai samu matsayi ka wannan dukkanin su yana daga cikin miliyoyi na fi'a kuma yadda suke a wannan rana za su samu duk bakatan gaya suke samu maza da mata gaba maza su tsokan bisu suna wake-wake da suke nuna goyon bayan musulmi da la'antar duk wanda yake ya yi wa arin bai su kwace ya kwace musu halifanci daga sai zina abubakar da umar da usmani kenan da sauran sahabbai su goyi bayan su suka mutu baya kaga anan mun sun ta har aliyu ma ba su sani ba tunda jahilai ne kuma za ka ga suna yawo suna dukan suna dukan kirji haka wani lokacin ma sukan kwafe kaya mutum ya samu wata wuka ko reda a tsagar cikin jini duk wannan ayyuka ne na ibada a wurin shi'a a takaice ta abin da baya da alaka da addini kwata kwata magunan sun sanar mutanen farisa suka kawo cikin musulunci domin in har da gaske ne cewa wannan makoki ne ya kamata a yi sakamakon mutuwar Hussein to ai da sai su duba tsakanin shi Hussein da babansa Ali bin Abi Talib wanne ko na balla to yadda Hussein ta shi akai Ali bin Abi Talib ma kashe shi kai tunda shi ma sai a mayar da ranar mutuwar aliyu idan ta dawo a koyaushe ta dawo a cikin shekara ta zama ranar mai ranar baki sannan kuma idan ka ɗauki shi kanki manzo sallallahu alaihi wasallam da ta ɗauki ranar da ya bar duniya ita ma a matsayin ranar makoki idan ta zagawa a tarihi a ta wannan yanka jiki ɗin da huda jiki da da ضرب kudur wa الخدود ziyo wato aga tufafi da ke tufafi da marin kai da duk sai sai to amma ba taɓa yawa annabi wannan ba ba taɓa yawa ali bin abi talib wannan sai wa sai mutune kai kaga shi da da da aka masa siwa wannan sai ya tsaka wannan ba na ko shi aka yawa ba addini bane ba to kuskure da biyu su ne su kuma nawasu kuskuren da nawasu da yi zuwa shi nawasu ta kungiya cikin khawarij wanda su kuma suke gaba da arzai wato zuriyar gidan annabi sai suka ce tun da ya jiya sun ɗauke su rana rana bakin cikin mun koma rumu ne da ranar idi su ma sun gidiro hadisai na ƙarya cewa duk wanda ya yalwata wa iyalinsa a ranar ashura to za a yalwata masa a shekarar gaba ɗaya shi ne a wasu su cewa cika ciki ranar cika ciki kuma suka kawo wani hadisi na cewa duk wanda ya sanya kwalli a ranar to ba zai ciwon ido ba har abada da wani hadisi da ke cewa duk wanda ya sallaci raka'a hudu a daren asura ana gobe ashura kowace raka'a fatiha da ya tsubu wallahu hamsin har raka'a hudu to za a yafe masa zunuban shekara hamsin da ta wuce da shekara hamsin da zo nan gaba Allah ya kuma da mutum wannan mu ya yi da shi to ai ba wani aikin da'a da mutum zai saki to dukkan sa da na ƙarya ibn al-jawzi ya kawo cikin littafin al-mawdu'a da shi da sauran wasu malamai da suka tattauna akan waɗannan hadisi da haka dai daukar ranar asura a matsayin ranar bakin ciki wannan ce an ci ne bid'a ce kuma kuskure ne daukar ranar asura a matsayin ranar idi ranar walwala ranar ciye-ciye da cika ciki shi ma kuma wannan bid'a ne kawar ne ko bid'a kuma dukkan bid'a a barke a musulunci ba yadda za a yi a ce an haɗa yini da azumi a rana ɗaya ba za Allah ba zai ce ba a azumi ranar kuma sannan kuma a yi a cika ciki a ranar ya zama sun kada warwara ba za Allah azumi hasali ma azumin ashura kafin wajibta ramadan shi aka wajabta da aka wajibta ramadan sai aka sassauta hukuncin sai koma mustahabbi wannan shine abin da malamai suka tabbatar idan ka duba hadisan da suke magana kan wannan cikin bukhari musamman sharhin su a cikin littafin fitar bari na ma ibn hajar al-asqalani shine abinda malamai suka tafi da haka da yayin wa ba wani magana nuna bakin ciki a ranar asura kuma ba wani magana cika ciki da wani nuna farin ciki duk waɗannan bidowi ne cikin addini ba su da asali cikin addini na ban ji ba wannan ma duk bidiyoyi ne wa wanda ba wani sai a cikin wata malaya za a za a shafa kansa zuwa ne idan mahaifi ya zuwa sai a shafa kansa da kiyar zuwa gushi idan mahaifi ya zuwa kuma daga gushi zuwa kiyar duk bida ne ba da asibiti duk ba da asibiti a su a ma abin da yake cikin addinin jiya shine duk wanda aka haifa cikin wannan watan to ya yi hasara da ba kai ne gaba ɗayan watan ba ba ma magana shura din ba wato mana rabo shi ne jaririn da aka haifa a wannan to kaga a nan gurin har a cikin suna tabbatar za a samu ɗan jiya da a wannan wata aka haifa gabar da suna da yawa dan saboda ba addini bane ba za ka sun gudu cikin darussa suna ba da suna da masoyishin kuma ana kallon su kuma har wato kabari suke sa a yi na katako su dora kai akan rakumi ba wai makara ba ce asali abin da suke nufi da shi kabarin musulmi abin da suke kadin su a cikin kundin su a rubuce kabarin imamu musulmi ya ke yawan su dan dai wato ka sai idan aka zo idan kabarin wani wanda yake masoyinka ai ya fito maka kuka to hikimar yin wannan kuma a dora ta kan rakumi sun rakumi da tsawo in taro ya taro kowa ma zai rango da nesa to idan ya yi kadin ga kabarin sai kuma ya kara sana cewa lalle an zalunci alal bai sai fate da kuka to wannan yawan kukan shine yawan ladan tunda ana magana duk wanda ya bai fitar da hawaye kwaya daya baya dai kawai a ranar asura za a gafarta muku sa ko da ya kai yawan kumban teku baya dai hawaye duk ya tsoho a ranar asura to za a ya yafe mutum sa ko da ya kai yawan kumban teku haka suke rubuta cikin da tubansu shi kuma yana mata yi wannan taron da ake ranar asura karni goma sha shi ne ya tsare musulunci ba dai shi ma da ba musulunci ba haka kuma yana ba duk wannan ya shigo a bayan magana ce ta fada a jiradi ba magana ce ta a wayar da kan al'ummar musulmi sama da yawa daga cikin mutane suna bin yanki a ba saboda jahilci ko saboda rashin karancin karatu ko ba su san hakikanin ma kibir ba kawai su ganin suke duk wanda ya daga tushen musulunci yayi kaza kaza musamman zarnaki da ya zo Kano ya ce musulunci sak yawai da mutane yi mu haka aka yi ta bi da sauran to wannan shine babban illar wanda ya zama wajibi a wayar da kan al'ummar musulmi alaikum assalam daga kai shi ke kar wani ya sake cewa ya daga hannu na eh ban ji na me eh a bukari za ka sami a kitabun shuru kitabun shuru ban da kitabun shuru za ka sami ma kitabun tafsir ga mutum sai idan zo wannan aya eh. eh wani bawan Allah ya ce yana cikin wata matsala yan uwa da yau kawo wanda yake cikin wata matsala ubangiji kan Allah ya ya kula da sannan ma cikin addu'o'in mu kuma a sallolin